لقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترجيب فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء والمرسلين وهم القادة الذين يقتدى بهم قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح قال البلقيني رحمه الله تعالى والنكاح شرع من أه-، من أحد آدم عليه الصلاة والسلام واستمرت مشروعيته بل هو مستمر في الجنة ولا نظير له فيما فيما يعبد, يعبد العبد ربه من العقود بعد الإيمان وتارة يذكر يذكره مع مورد الامتنان وإظهار الفضل قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وتارة يذكر على أنه آية من آيات الله تعالى قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وتارة يذكر أنه على طريق إلى الغنى قال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف وقد مدح الله أولياؤه بسؤالهم الذرية الصالحة في الدعاء فقال سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة ترجب في الزواج وتخص عليه ومن ذلك قال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن أحب فكرتي فليستن بسنتي وقال صلى الله عليه وسلم أربع من أصابهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجته لا تبقيه خوبا في نفسها وماله وقال صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في شطر الباقي وقال صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاثة من السعداء من السعادة المرأة الصالحة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون وقيعة تلهقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة المرافق وثلاثة من الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقها بأسهابك والدار تكون ضيقة قليلة المرافق وقال صلى الله عليه وسلم أيضا عباد الله من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا وهو شيخان عن عنس بن مالك رضي الله عنه جاء ثلاثة رهد إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فقال صلى الله عليه وسلم أيضا عباد الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ومن الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في النكاح ما يلي أولا قال عمر رضي الله عنه لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور فعمر رضي الله عنه حصر المانع من النكاح من هذين الأمرين المذمومين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج لكي لا ألقى الله عزبا ماتت امرأة لمعاذ بن جبل امرأتان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 dukan yabo da dukan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon Allah muna neman agajinsa muna neman gudunmawar Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi ya ɗora shi kan shirya shi ne cikakken shirye da ni da ku Allah ya shiryar da mu baki ɗaya wanda kuma ya ɓace ya kauce Allah ka tsare mu daga ɓacewa da kaucewa ba mai shiryar da shi sai Allah tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga annabi Muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto fitila da haske da kuma ainihin wato alkhairi ga wannan al'umma Allah ka kara wannan manzo daraja Allah ka kara masa martaba Allah ka kara masa kima Allah ka hada mu da shi a jannatul firdaus bayan haka ya ku yan uwa masu albarka wannan hudu ba za ta yi magana ne akan al'aure da falalarsa da alherinsa kuma wannan ya samo asali sakamakon a wata muguwa azzalumar mata da aka samu a ƙasar nan wanda a cikin satin da ya wuce ta fito take ta sokar maganar aure tana tunzura mata akan cewa aure masifa ne aure bala'i ne aure tashin hankali ne aure matsala ce cutar da su ake zalunta su ake yi to shine muke so mu karanta mata ayoyin Allah da hadisan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda suka musa wannan abu da take faɗa kuma in ta yi wasa wannan maganganu nata na iya fitar da ita ma a addinin musulunci ga baki ɗaya. domin kai tsaye suna cin karo ne da maganganun Allah kuma suna cin karo da ainihin wato maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki kuma ya haramta mutum ya ci karo da Allah cikin magana ko akida ko suluki haka kuma ya haramta mutum ya ci karo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin akida cikin magana cikin suluki cikin mu'amala cikin zamantakewa a ce Allah ya yi nan kai kayi nan annabi ya yi nan kai kayi nan to lalle wannan na daga cikin abin da zai iya halaka bawa ya kai shi ya baro shi Allah ka sauwaƙe hakika musulunci ya kwadaitar ya ku bayan Allah game da yin aure da surori daban-daban daban-daban da hanyoyi daban-daban daban-daban ba don komai musulunci yayi wannan kwadaitarwa ba sai dan a nuna mana alheri da albarkar da suke cikin aure wani lokaci sai Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana aure yana daga cikin sunnonin annabawa da manzanni kuma a duk duniya babu waɗanda ya kamata a yi koyi da su ko kuma abu tsarinsu ko abu tafiyarsu ko abu hanyarsu in ba annabawa ba Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana a cikin suratun ra'adi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablik hakika mun turo manzanni kafin kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kuma muka sanya suna da matan su na aure kuma suna haihuwa suna da zurriya ashe da mata da ƴaƴa alheri ne domin wannan na daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa annabawa hatta ma yana faɗinta a matsayin falala da ya musu malaman tafsiri suka ce wannan faɗi da Allah ya yi ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية wato Allah yana faɗin haka ne don kai ka gane cewa idan Allah zai faɗi wannan a matsayin falalar annabawa da daraja to yanzu kun yi tarayya da su a cikin wannan falalar kenan kenan idan kai ma ka tsinci kanka cikin masu mata da 'ya'ya da zurriya to ka samu ɗaya daga cikin falaloli da Allah ya yi wa annabawa kuma ba na jin akwai wani mugu ko munafiki da zai ce bai san ainihin wato Allah ya haɗa shi a cikin wata falala da yawa annabawa ko yau manzanninsa sai dai wanda yake mugu ko munafiki ɗin kamar yadda na faɗa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito yana cewa arba'un min sunanil mursalina akwai wasu abubuwa guda hudu sunnonin manzanni ne na farko alhinna a wata ruwaya ya zo alhaya wato yin lalle musamman a gemu idan ainihin wato gemun annabawa ya furfure gaba daya to sai su nemi ainihin wato lalle su saka a wata ruwaya ya zo alhaya wato yana daga cikin ainihin wato sunnonin annabawa shine jin kunya suna da kunya wata asur haka na daga cikin sunnonin annabawa shine sa turare shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kyaututtuka guda biyu ba a mai da su idan an maka akwai wata kyauta guda biyu bid'a ne idan an maka sai baka so sai dai in ka karba ko baka bukata ka san yadda za ka yi da shi kyauta ta farko shine ka je gurin mutum ya ɗauki kwalbar turare ya baka ka ce baka bukata wannan saba wa sunnar annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana amma kyautar turare ka ce baka so saboda sunnar annabawa ne annabi yana son turare yana faɗa cikin hadisi yana cewa hubbiba min duniyakum kuma tiba wan nisa daga cikin abin da aka samu son su a wannan duniyar taku shine akwai turare sannan kuma akwai son matana na aure ina son matana ina so in ganna in ganna a cikin su ina so in ganna tare da matana na aure ke munafuka da kike cewa aure wahala ne to kin ji sakon annabi Muhammadu yace shi daga cikin abin da yafi so a rayuwarsa abubuwa guda biyu na farko turare na biyu matansa ke kuma kin ce aure wahala ne zaki gamu da wahala ta duniya da lahira billahi la ilaha illa huwa za ki gamu da wahala ba ki san wahala ba za ki gamu da ita kuma wasiwak abu na ainihin wato uku shine aswaki annabi yana yin aswaki babu laifi idan buroshi kake yi a matsayin aswaki ba laifi amma dai ɗayan biyun nan a sami ka kana yi ya kai ma matakin da annabi ko farkawa yayi daga bacci sai ya ɗauki aswaki ya goga sannan ya koma da bacci saboda tsabar yadda ya ɗauki aswaki a matsayin sunnarsa kuma wannan shine babbar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na hudu a cikin wannan hadisi wannan imamu turmizi ya rawaito manzo Allah ya ce an nikahu sannan sai aure wannan yana daga cikin sunnonin annabawa guda hudu na farko shine alhinna ko alhaya na biyu at-ta'attur tirare na uku aswa na hudu kuma an nikahu yin aure ba zaman banza da zaman kashe wando ba da zaman shan kunu a ainihin wato gurin masu sayarwa ba al-imam Allah maɗaukacin sarki ya masa rahama ya haɗa mu da hiya aljanna ya faɗa a cikin mugunin muhtaj yana faɗa yana cewa a shi aure wato mashru'un shuri'a min ahadi adama an shar'anta shi tun zamanin annaba adam wastamarrat mashru'iyyatihi kuma shar'antuwar aure ta zarce ta ci gaba da faruwa bal huwa mustamirrun fil janna kai har a aljanna akwai aure jama'a Kaka duk wanda yake kyamar aure a nan duniya to haramun alaihi zaujatul janna ko haramun alaiha azwajul janna wato mazajen aljanna sun haramta akan duk matar da take kyamar aure saboda hatta aljanna akwai aure inji imamul balkini Allah ya hada mu da a aljanna kaga duk wanda yace yana kyamar aure yana ganin bala'i ne masifa ce ga mata tashin hankali ne ga mata matsala ce ga mata to wallahi tallahi in yi wasa sai Allah ya haramta masa matan aljanna in kuma mace ne in ta wasa sai Allah ya haramta mata mazajen aljanna don haka hatta aljanna akwai aure kai imamul bal'ini ya ce wala nazira lahu fima yuta'abbadu bihi min al-uqudi babu wani abin da ya kai aure cikin abubuwan da kulla su ake an kulla ciniki an kulla kasuwanci an kulla alkawari an kulla aure duk abin da ake kullawa a tsakanin musulmi babu abin da ya kai daraja da kima wajen bautawa Allah da shi sama da kulla aure ina fata an fahimci maganar haka imamu balkini ya faɗa Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da shi aljanna yace abu ɗaya ne wanda idan mutum ya kulle shi ya fi kulla aure shine mutum ya kulla imani da Allah a cikin zuciyar shi shine kaɗai yake sama da duk wani al'aqadu duk abin da ake kiran su al'uqud abubuwan da ake kullawa tsakanin musulmi to ba abin da ya kai aure in ba kulla imani a cikin zuciya ba wani lokaci Allah madaukakin sarki yana bayyana aure a matsayin wani abu na baiwa da falala da kuma bayyana ta Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya sanya muku mata daga jikinku mutane irinku ku ce wa ja'ala lakum min azwajikum banina sannan daga matan kuma Allah ya azurta ku da ƴaƴa wato ƴaƴa ma a falalati na ji wannan tsinanniyar yarinyar tana cewa wai ƙarshen dai abin da mutum zai ce zai samu game da aure shine ya samu ƴaƴa su mara addu'a wai tana tambaya tana cewa wai shin kowanne ɗa ne kake da yaƙinin cewa zai maka addu'a Ƙwarai da gaske ba kowanne ɗa ba ne kake da yaƙinin cewa zai maka addu'a saboda me saboda baka san irin rayuwar da zai tashi ba amma annabi Muhammadu mai yace cewa yi wato abubuwa guda uku idan ɗan adam ya kwanta ya rasu gaba ɗaya sun tsaya komai na rayuwarsa ya tsaya sai abubuwa guda uku Iza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salatin idan dan adam ya mutu duk komai nasa ya tsaya sai abubuwa guda uku daga ciki sai ta yi awwaladin salihin ya lahu ko da nagari to ke kasganya tunda baki san ilimin hadisi ba baki san sakon annabi Muhammadu ba da annabi ya tahi ba kowanne irin da irin ki mugu irin ki azzaluma irin ki munafika Allah yake manzon Allah yake nufi ba ba irin ki algunguma mara tarbiyya ba ba irin ki maran mutunci ba ba irin ki tsararriya yar fim ba ba irin ki karuwa ba ba irin ki annabi yake magana cewa zai wa ɗansa addu'a ba zai wa babansa addu'a ba abinda manzon Allah ya ce awwaladin salihin da nagari ba irin ki ba ta nagari ya ta gari duk ɗan kirki yana yi wa uban shi addu'a sai dan banza matsiya shi ne bai wa wanda bai wa ɗansa sa addu'a irin ki 'yar banza matsiya matsiyaciya mai sukar sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to duk ɗan kirki yadda annabi ya faɗa waladin salihin ya du'u lahu to yana yi wa babansa addu'a yana wa mamansa addu'a rike to ai ba kowanne ɗa ne dama da wa ta kowanne ɗa ne ba kowanne ɗa bane ɗa irin ke zai wa addu'a ɗa irin ke zai zama mutumin kirki ɗa irin ki ya irin ki wacce take sukar sunnar annabi Muhammadu wa zai fatan ki zama yarsa ballantana ya fatan ki zama matarsa ballantana ya fatan ki zama yar uwarsa ala raka taki gona haihata haihata lima adun. ki can ba mu baki har abadan abidina wallahi wa bada bainana wa bainakil adawatu wal bagaba mun fara gaba da ke kenan ke na ƙisa la na kisa, na kisa. allati nakasat nafsaha min ad-din ونقصت من الأقل ناقصة الأقل والدين والمعاملات الشرعية المحمدية القرآنية الحديثية النبوية وتتفهم نقص دا توايا دا تربير قرآني دا سنة دا مسلنسي توتي نقيصة كسني نقيصة كسني وننسون إلين ne irin دا da manzan Allah yake cewa za su wa iyayensu addu'a ba irinki ba da aka yake cewa wa da'ar lakum min anfusikum azwajan ya sanya muku mata daga jikinku wada ja'ala lakum min azwajikum banina kuma Allah ya sanya muku 'ya'ya daga irin wannan mata da kuka aura wa hafadatan da kuma jikoki Allah ya ce wa razaqakum min at-tayyibati kuma ya azurta ku daga daɗaɗa na halal Allah ka azurta mu da 'ya'yan halal ka azurta mu da matan halal ka azurta mu da arzikin halal ya Allah Allah ka hada mu da 'ya'yan kirki wanda za su yi mana addu'a ya Allah Allah kar ka kyamatar da mu sunna ko kwaya ɗaya a cikin zuciyarmu ya Allah muna roƙonka kar kai mana wannan masifa ya Allah wa taratin yadhkuruhu ala annahu ayatu min ayati Allah ta'ala wani lokaci Allah ya ambaci aure a matsayin aya daga cikin ayoyinsa ya faɗa yake to min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yana daga cikin ayoyin Allah da Allah ya halitti matanku daga jikinku ina ma'anar haka shine jinsin halitta irin ku mata ne wanda suke mutane ba dabbobi ba ba awaki ba ba ainihin wato jakuna ba litaskunu ilaiha Allah ya ce dan ku samu nutsuwa kin ga da ke ba da miji hi ta ba da nutsuwa domin ka'idar aure in an yi hi nutsuwa ake samu to ita tunda ba ta da hi ba da nutsuwa mahaukaciya ce a kwakwalwarta a tunaninta a duk abin da take gadara kuma manya-manyan mata tun daga zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun yi aure ga matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ke sukar aure fa magana fa tana da nisa fa in fa za a fassara mar magana da yake yi fa magana fa ba karama ba ce fa da take cewa ita ba za ka je ta bauta wani kato ba to abin tambaya a nan kafin mu je da nisa shin babanta ya auri uwarta ko bai aura ba don haka yanzu ubanta wani kato ne kenan uwarta kuma wata baiwa ce kenan tana cewa ita ba za ta je ta bauta wani kato ba wani katon banza to ubanki ne farkon katon banza kafin sauran mazaje wallahi jama'a wannan magana da kuke gani ba karamin tayin bamba a cikin al'ummar addinin musulunci domin da yawa daga cikin 'yan matanmu na zamanin nan dama yana daga cikin tunaninsu suna ganin aure wahala ce ana cutar da su kullum ana magana human right yancin mata wane ne wane ne gender violence wai tsiya wata tsiya ana ta yada wannan tsiyar to sai aka samu ga wata tana amsa suna irin na musulmi tana addini irin na musulunci ta zo tana kwandemin ɗan auren kuma tana faɗin cewa wahalar da mata ake yi to in ba mai mata wankin babban bargo ba waɗannan ƴaƴan namu da kuke gani wallahi za su ɗauki irin wannan tunanin dama yaya wai na boka ya yi hauka ma'ana dama yaya boka ne a lalace ki kuma ya haukace to wannan fa ne matsalar ma'ana dama yaya muna ta kokarin karo yaran nan da iyaye waɗanda suke kyamatar da auren 'ya'yansu kaga uba ya ta cutar da yarinya ya ta wahalar da ita lokacin aurenta ya tana so ta yi auren taƙi yaƙi wannan fa shine abin da muke yaƙi da shi kuma sai aka samu wannan munafukar ta zo tana nunawa mata cewa wahalar da su ake yi ga ayoyin nan duk ta musa waɗannan ayoyin ga hadisan nan duk ta yi kwandemin ɗinsu ta nuna cewa bakar wahala mata suke ci kuma shi kenan sai mu ja baki mai shiru mu batta don haka manzan Allah maɗaukacin sarki ya ce wa razaka kun min tsayibat an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha dan a samu nutsuwa yace wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai ta inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna wa taratan yadhkuru annahu tariqun ila al-ghina kai wani lokaci ma Allah yakan ce aure hanya ce ta gina ta gina wato wadata yace wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum ku aurar da gwagwaran cikin ku da bayin cikin ku salihai mutanen kirki in yakunu fuqara ayughnihim Allahu min fadlihi inda talakawa ne ba su da komai Allah ya ce na yi alƙawarin sai na wadata su daga cikin falalata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito manzo Allah yake cewa falasatun haqqun ala Allah aunuhum mutum uku Allah ya ɗauki alƙawarin sa ya taimake su na farko al-mujahidu fi sabilillah wanda ya fita domin yada addinin Allah na biyu wal mukatibu alladhi yuridu al-ada wanda aka rubuta mar fansa ko bawa ko bashi ko wani an kai shi firzin akan dan kuɗin da bai taka kara ya karya ba ana so sai ya biya wannan kuɗin a sake shi to wannan Allah zai taimake shi ya biya ya fito haka shi ma wanda ya tafi yada addinin Allah Allah zai taimake shi me yasa kuka ga su malam Adamu Ashaka da su baban Tire da suke samun taimakon Allah ne jama'a saboda sun sadaukar da rayuwarsu wajen yada addinin Allah da karantar da shi da higar da mutane cikin addinin musulunci wallahi ba za su taba tozarta ba da izinin Allah saboda annabi ya ce wanda ya ɗauki ragamar yada addinin Allah Allah ba zai tozarta shi ba me yasa kuka ga malaman mu har yau an gagara a kifar da su duk maganganun sun tsaya a karerai da yarfe da sharri me yasa saboda wannan aikin da suke na yada addini da karantar da addini da ɗora mutane kan turba Allah ya yi alkawarin masu irin wannan aikin wallahi in je ba su suka tozarta kansu ba Allah ba zai tozarta su ba sau da haka haka ba a buga a basu ba yadda za a yi da malam umar sani rijiyar lemu ba yadda za ka yi da dr abdullahi gadangaya ba yadda za ka yi da malam jani yusuf Guruntu ba yadda za ka yi da malam wane ne yalawan turayon ba yadda za ka yi da mana aminu daurawa kuma ba yadda za ka yi da adam muhammad al-mulaqabu bil albani al wallahi ba yadda za ka yi wallahi dole ka gan mu muna canawa muna kaiwa muna komowa saboda mun ɗauki aikin da Allah yake ba mu kariya a dalilin ɗaukar wannan aikin Allah ka karasa sa mana ikhlasi da yi don Allah saboda haka wannan shine da aka yake cewa a salatatun haqqun ala Allah aunuhum al mujahidu fi sabilillah wal mukatib allazi yuridu al'ada mutum na ku sai sai annakihu allazi yuridu al'afaf mutumin da ya tahi yin aure don ya kare kansa daga zina duk wanda ya yunkuri zai yi aure da nufin ya sa ku kyautata niyyar ku cikin duk abin da za ku yi za ka yi aure eh to saka a ranka cewa baka so ka saba wa Allah ne wani zai ce to ai na nufi yin auren ma na har yanzu ban ga taimakon Allah ba a'a meye niyyar ka ban gane ku kun fahimta ba menene niyyarka ka ta auren tsakaninka da Allah za ka yi auren nan ne don kare kanka daga afkawa matan mutane eh manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi Allah sai ya baka da za ka yi to annabi ne zai faɗa ba haka ba ko kai ne za ka faɗa ba haka ba sai dai kai ka faɗa ba haka ba amma dai ba annabi ba saboda ka a dubi niyyarka in dai niyyarka irin ta manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi ya faɗa cikin hadisi wannan kihul ladhi yuridu al-afaf wallahi ka jira taimakon Allah Allah zai taimake ka saboda haka wannan ya zo ne domin ya nuna mana irin yadda aure yake dawo arziki yake dawo alheri sannan Allah madaukakin sarki ya ya ba ainihin wato bayan Allah da zurriya saliha yake cewa wallazina yaquluna rabbana wanda ma za ka ji suna cewa ya ubangijinmu hablana min azwajina wa zurriyatina Allah ka ba mu cikin matanmu ka ba mu cikin zurriyanmu ƙurrata ayun wato wanda za su sanya mana ido wato ka samu matar da za ta sanya ma ido ɗan da zai sanya ya ma ido ba ɗan da zai dinga saka hawaye ya dinga saka kuka irin wannan munafukar yarinyar ba domin wannan na san in uwarta tana raye in dai uwar arziki ne sai ta yi wannan satin gaba ɗaya ba ta cikin kwanciyar hankali in ubanta na raye in dai uban arziki ne ba irin ta bane shi ma domin dama Allah ce al-khabisatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibun wa tayyibuna li tayyibat Allah ya ce ulaika mubarrauna mimma yaquluna in ba rahin sa'a aka yi ba suka zama suma na banza bane ba wallahi in dai na kirki ne zai wahala iwar haka su zama suna cikin nutsuwa da waɗannan maganganun da wannan yatta su ta yi dan haka yace lalle suna addu'a suna cewa ya Allah ka bamu ƴaƴa da mata wanda za su sanya mana idanu waje annal na imama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisai da yawa jama'a wanda suke faɗaitarwa game da albarkar aure daga ciki annabi ya ce annikahu sunnati aure sunnata ne faman ahabba fitrati wanda yake son sunnata yastanna bi sunnati to yayi kokari ya sunnantu da sunnata din aure sunnata ne inji manzon Allah wanda yake son tsari na na addini tsari na na tafiya tsari na na zamantakewa to ya so aure to kin ji sakon annabi Muhammadu sannan ya faɗa yace arba'un man asaba hunna faqad utiya khairai dunya wal akhirah akwai abubuwa guda hudu duk wanda Allah ya hada shi da su to hakika Allah ya bashi alherin duniya da lahira na farko kalban shakiran Allah ya baka zuciya mai godewa Allah motsi kaɗan ka sai alhamdulillah shi yasa ku lura akwai wasu mutane wanda duk motsi godewa Allah suke alhamdulillah kana magana su sai alhamdulillah manzon Allah yake falala daga cikin falalar da Allah zai wa bawa Allah ba shi zuciya mai yawan godiya kalban shakiran wa lisanan zakiran akwai kuma wanda zaka ga duk motsi tasbihi yake duk motsi yana ambaton Allah in yana zaune guri ɗaya kai ka zauna ka dauka shiru yayi wallahi wallahi wasu zikirori yake kai baka sani ba sai ka ankara ne sosai za ka ga alamun bakinsa na motsi zikiri yake to daga cikin falala da Allah zai maka ta biyu shine ya baka lisanan zakiran wato harshe mai yawan ambaton Allah Allah ka bamu wannan harshe mai yawan ambaton ka abu na uku manzon Allah ya ce wa badanan alal al-Bala'i sabiran da kuma jikin da ke hakuri akan bala'o'i akwai wanda rabin abin da aka jarrabu wana da shi yanzu nan zai rikice amma fa wane yana zaune lafiya amma abin da aka jarrabe shi da hiyaninka na wancan biyu ban gane ko kun fahimta ba saboda mai saboda Allah ya azurta shi da badanan alal bala'i sabiran jikin da ke juriya akan masifu da matsalolin rayuwa za ka gan yana dariya amma da za a tona ma zuciyarsa kuka ya kamata yi za ka gan yana murmushi amma da za a tona maka zuciyarsa murtikewa ya kamata ya yi za ka gan a cikin jama'a amma da yadda ya kamata ne komawa gefe zai yi tagoni amma ya mai da komai ba komai ba shine wa badanan alal bala'i alal Allah ya azurta ka da jiki mai juriya akan bala'o'i Allah ka azurta mu da irin waɗannan abubuwa abu na hudu wa zawjatun latu tubghihi hubban hubban Allah ya haɗa ka da matar da ba za ta hunga sawa kuna saba wa Allah ba akwai wanda zaka ga da shi da matar duka sun hadu akan wata ƙarya akan wata da'ira ta saban Allah akan wata da'ira ta tutar bayan Allah akan wata da'ira ta yin abin da bai kamata ba to Allah ya hada ka da matar da ita ba za ta saba wa Allah ba kuma ba za ta barka ka saba wa Allah ba to wannan ba karamin alheri bane ina fata an fahimta fi nafsiha wa maliha ba za ta ainihin wato saba wa Allah a ta ba kuma ma dukiyarka da dukiyar da ka bar mata ba za ta saba wa Allah ba hadisi na ƙarshe da za mu tsaya akan hudubar amma hudubar za ta zama one and two akwai ta biyu sati mai zuwa annabi muhammadu insha Allah ta'ala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa man razaqahu Allahu imra'atan salihah duk mutumin da Allah ya azurta shi da matar arziki faqad a'anahu ala shatri dinihi hakika Allah ya taimake shi akan rabin addinin sa falyattaqillaha fi shatril baqi da haka yaji tsoron Allah a sauran rabin ma'ana idan Allah ya baka addini abin nan matar kirki ya baka mata ta gari ya baka mata mai tsoron Allah ya baka mata wadda take ainihin wato mai mutunci to hakika Allah madaukakin sarki ya taimake ka akan rabin addini da haka sai ka ji tsoron Allah a sauran rabin inji annabi Muhammadu wannan hadisi Imam Tabarani da Hakim suka rawaito hadisi ne ingantacce dan haka a karkashin wannan Allah madaukakin sarki yayi manyan mutane a duniyar nan wanda suka yi aure yanzu dai akwai ƴaƴan shugaban kasa ko ƴaƴan shugaban kasashe da suka da suka sauka da kuma wanda suke ci wanda suna gidajen mazajensu ina ganin wannan na naƙisa ɗin hatta mutu ba ta isa su zamanto ƙyar gidan shugaban ƙasa ba hatta mutu insha Allah ta'ala ba za ta zama ba ai ta kama hanyar ma da ba za ta zama ba dan duk wanda ya tauye sunnar manzon Allah sai Allah ya tauye rayuwar shi wallahi ba za ta yi albarka ba sai dai in tuba yayi ba mu hana ki tuba ba ko ba mu rufe miki kofar tuba ba amma ki tuba taubatan nasuha saboda irin wannan maganganun ta sha yin su akwai lokacin da aka ce mata ta dinga rufa kanta mata tana yawan yawo babu ba ta rufa kanta gashinta a waje sai ta ce kawai ganin damanta ne fa in ta ga dama ta rufe in ta ga dama ta bari ta a addini fa ya hana fa addini fa ya ce mata su dinga rufe jikinsu wa qarna fi wa wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula ta ta ita ba wani magana abin nan kawai ita ganin damanta ne in ta ga dama ta yi ta rufe kanta ta ga dama ta buɗe ra'ayinta ne ba wanda ya isa ya hana wannan da wa take fara dan Allah ko da ka ta saba irin waɗannan maganganun ba yau ta fara ba tana yi tana nuna wata ita wata ce wanda kaf a Najeriya ita ba komai bace an ce a garin su ma har yanzu ba a san hakikanin tarihinta ba ana kokarin binciko ita yar wace ce ma tukunna a garin da aka haife ta amma wai ita ne ta zo tana iya buɗar baki da tsamin baki tana suka sunnar annabi muhammadu Ku kuma mata kuna biye mata da 'yan mata da mata iyaye a cikin gidaje duk ku kuka jawo irin wannan matsalolin me dalili saboda 'ya'yanku kuna kyamatar da su aure kuna nuna musu aure fitina ce kuna nuna musu zama a gidan miji bala'i ne alhalin kuwa Allah madaukakin sarki ya sa mun ga aurarraki masu albarka a ƙasar nan mun ga auraraki masu albarka a duniyan nan mun ga auraraki masu albarka a cikin addinin musulunci ba mu ce ba a samun kusakurai a samu wani namiji ba na kirki ba to dama ai annabi sallallahu alaihi wasallama ce waye in kika tahi ki aurar da yarki ko ka aurar da yarka ga mutanen arziki ba mutanen banza ko wani tom anjeri ba saboda haka ba za a hukunta aure da wasu 'ya'ya da suke wulakanta aure ba ko da wasu mutane da suke wulakanta aure ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutumin da kuka yarda da sa da halayensa ya zo muku neman aure annabi ya ce ku bashi sai ce illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in ba ku yi haka ba kuma bala'i zai faru da ƙarna mai girma kuma abin da ke faruwa yanzu kenan saboda ka kowa ta tashi hankoranta mai irin kaza mai kaza kaza mai dukiya kaza mai aiki kaza mai appointment kaza mai matsayi kaza babu ruwan mutane da ina ne ƴaƴansu za su je samu nutsuwar addini da tarbiyya ba wannan ne damuwar mu ba to ta yaya Allah ba zai jarrabe mu ba sai mu jawo kanmu masifa kuma sai mu dingina ta ga addini mu jawo kanmu bala'i ko mu dingina shi ga musulunci abinda wannan yarinyar fa take kenan ta kalli waɗanda suka yi aure waɗanda ba su yi aure mai tsari ba sun yi aure na duniyanci da haka he ta hukunta musulunci gaba ɗaya da wannan ta hukunta shari'ar aure gaba ɗaya da wannan saboda jahilci da rashin hankali kuma na rantse da Allah bata isa ta ce ta taba ganin bata isa ta ce bata taba ganin matar da take cikin nutsuwa da kwantar hankali a gidan mijinta ba wallahi bata isa ba kawai dan kin ga wasu na cikin jarabawa wannan sai zama dalilin sukar aure in general wannan ba hujja bace saboda haka mata ku ji tsoron Allah wannan yasa kuke wulakantuwa kuke tozartuwa al'amuran ku suka lalace sha'anun ku ya tsalbalce? kuke yawo ga kunan ba ku da wani mahalli a shari'ar Allah a cikin kwanakin nan wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa akwai mutanen kirki tun ina Saudiya kafin da daga aikin haji suka nemi auren wasu ƴaƴa idan capacity ne na addini da rayuwa sun fi gidan kuma sun fi ƴaƴan da suke neman auren su amma aka hana su ni din nan ina cikin wanda ne musu jagora aka hana su auren da muka zauna muna analysis da ɗayan ina to kaga irin ta sai a dinga cewa yaya aure da su ga mutanen kirki yaya aure da su ga kaza sai ka taso ka ga gida alamun tarbiyya ka zo ka ce kana bukata kuma a hana ka kuma ka bincika meye dalili wallahi tallahi ka rasa meye dalili kawai baban ko uwar ko iyayen sun sa wani tunani a ransu wanda wannan tunanin bai kamata ya hana sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gudana ba amma akan wannan tunanin he su gini cewa ba za a aurar da yarinyar ba yanzu dan Allah duk wanda zai ce wai ba zai aurar da yarinyar sa ba saboda he ta gama makaranta wannan yana da hankali wallahi bai da hankali bai san me duniya take ciki ba wani wannan hujjar ce yake hana aurar da yarinya kuma irin waɗannan mutanen da yawa daga cikin su sun yadda yarinya in dai za ta zo da kwali kowanne irin lalacewa ta je ta yi a layi in dai za ta zo da kwalin digiri wallahi za ka dungura wutar jahannama ina jiye maka in je za ka zo da digiri ko masters ko wani abu to komai za ta na kowace irin lalacewa ta je ta yi je ka ga yan matan nan yadda ake yi da su sai mutum yanzu yi mai kawai an rasa wanda zai aure ta ƙarya kake wallahi za ka ga wata yarinyar samari biyar suka fito ko mutane biyar suka fito kuma a hakan ubanta yana cewa wai ba a sami aurenta ba a hakan uwarta tana cewa a'a ba ku samu dai irin wanda kuke so ba ba kawai shi ne. kuma irin wanda kuke son da ta na addini ne da musulunci to da mai sauki ne amma a wasu lokuta masu addini ne za su zo kuma a hana su masu mutunci kuma da wata hujja wata take ga nan ga kamata yasa za ku ga wanda suka yi da suka sadaukar da kansu game da aurarwa din wallahi sai ku ga Allah ya rufa musu asiri kwanan nan kai ba ma kwanan nan bane shekaran jiya ne na je na nema wani bawan Allah aure ina zuwa falon baban ya ce malam ka san shi ne nace wallahi na san shi me ka sani game da shi na faɗa masa iya abin da na sani game da shi yace malam ka je ka sai na bashi kuma ya saka lokacin da ake so a daura aure don Allah wanda ya haka don Allah baka tunanin Allah zai kalli wannan abin da yayi ya ba ya tankwara mijin ya rike yarinyar da mutunci saboda bai tozarta sunnar manzon Allah ba Allah ba zai tozarta shi ba wallahi amma kai kana ganin dabararka da hikimarka da iyawarka da zulliyarka da gociyarka da baudiyarka ita ne za ta sama ma zaman lafiya wallahi ba za ta sama ma ba ka bi sunnar manzon Allah sai Allah ya baka zaman lafiya ka bi shari'ar Allah sai Allah ya kawo ma dauki sannan ka sani duk kuma yanda ka bi sunna din duk yanda ka bi Allah din jarabawa kuma ta iya faruwa da kai dan kar wani ya ce ai malam duk wannan abin na yi kuma na ga matsala jarabawa na iya faruwa da kai saboda manzan Allah ce la yazalul muslimu fil bala hatta yalqa Allahu wa ma alayhi khati'a musulmi ba zai gushe ba cikin jarabawa har sai ya gamu da Allah babu zunubi kan shi da haka karka dauka cewa wannan abin da kai wani a'a jarabawa ce kuma in kai hakuri ka ci jarabawar da kai da yarinyar wallahi sai kun shiga aljanna insha Allah saboda haka karka dauka kuma idan kai bi kaidojin Allah ba zai iya jarrabar ka ba kai musulmi ne saboda haka duk inda ka fito musulunci yana da mafita a kanka yana da abin da zai taimaka duk inda ka zagayo akwai abin da musulunci zai ce akan wannan abu saboda haka mata muna jan hankalinku ɗan mata muna jan hankalinku wa iyaye muna jan hankalinku ku yi watsi da waɗannan fitsararrun mata ƴan fim wanda sun kwashe kayansu daga gaban Allah sun kwashe kayansu daga gaban sunnar annabi Muhammadu sun kyamata aure sun je wasu kartun banza suna sukuwa a kansu suna shiga midiya suna kyamatar da 'ya'yanku yin aure ku ji tsoron Allah ku yi hankali da su ba su ne ababen koyi ba ya Allah ka shaida mun isar da saƙonka ya Allah wannan shi ne abin da ya kamata mu faɗa daga ƙarshe akwai abubuwa guda biyu da suka faru wanda ba su da daɗi ko mu ce guda uku abu na farko shi ne kashe wata baiwar Allah da aka yi a jihar Kaduna babu gaira babu dalili balma matar nan matar malamar islamiyya ce idan ka ga abin da ya faru wallahi in dai kana da imani ko da guntu ne a cikin zuciyarka wallahi tallahi sai kayi hawaye mace mai amfani an salwantar da ita an bar marasa amfani suna yawo shine wani mawaki na cewa tamutul usudu fil gabati ju'an wa lahmu dhani ta'kuluhu al kilab zakuna za su mutu a jeji da yunwa saboda babu kalace ga karnuka kuma nan ana jefa musu cinyar akuya ina ma'anar wannan matan banza yan iska wanda suke sabbaba rahin tarbiyya a cikinmu suna nan suna tawalwala suna abin da suka ga dama matan kirki kuma da suke karantar da 'ya'yanmu an zo an mata sharri an sassara ta an saka mata taya an banka mata wuta Ta tamutul usud fil gabati ju'an wa lahamu dhani ta'kuluhu hulki labu wannan ba karamin sharri bane muna addu'a Allah ya zikan malama ummul khair ka duba sunanta ma ummul khair uwal alheri la ilaha illa ummul khair uwal alheri haka suka zo suka kashe ta ha zulman sun kashe ta a bisa zalunci abinda da ta aikata ba tabbatar ba kai ya kai mata duk mutanen anguwar sun shaida cewa ba ta da wani halin banza balantana a ce tana satar yara matasan ma haka kuce idan abu ya taso maimakon a nutsu akwai lokacin da aka koro ɓarawo jama'a ɓarawo aka koro wannan abin ya kai kusan shekara shida da ya faru ɓarawo aka koro wallahi ɓarawon ashe riga biyu ne a jikinsa yana yin wani lungu sai cire ta sama wani ya zubo shi da gudu sun shigo lungu shi ɓarawon yana wucewa wanda ya biyo shi kuma wanda suke bakin lungun suka maka masa sanda a nan ya zube shi ma gawarsa aka ɗauka ɓarawo ya sha an kashe mai kawo ɓarawo saboda ba a nutsuwa a yi abu cikin nutsuwa yadda ya kamata in an ce ga mai laifi kowa ya nutsu kuma a nan ne hukuma suke da gaskiya cewa kada a dinga ɗaukar doka a hannu ba inda ɗaukar doka a hannu suke haifar da alheri sun kashe ta muna addu'a Allah ya gafarta mata Allah kuma ya shirye matasan mu game da zafin kai idan abu ya faru su dinga ɗaukar matakai a hannunsu Allah ya sauwaye abu na biyu da ya faru wanda bai da dadi shine wannan abun da na gama magana a kansa wannan yarinyar da ta fito ta soki aure ta soki sunnar manzon Allah abu na uku a gurguje shine wasu ƴan shi'a sun fito sun yi wata dirama. fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa ila Allahil mustaka wa ilaihi tuqlan wanda wannan ita ma hudu ba ya kamata mu ware ta musamman a kanta shi ne sun zo suna wasan kwaikwayo wadda nufin ba da tarihin husaini da yadda aka kashe shi suka ɗauko wata mata suka siffanta ta da ummu salama matar annabi muhammadu suka ɗauko wani gardi wani banza suka siffanta shi cewa wai shi ne annabi muhammadu a wasan kwaikwayo duk haukan da yan fim suke yi a duniyar yan fim gaba ɗaya ka duba da yadda muke sukan lamirin yan fim ba su taɓa yin gangancin bayyana fuskar wani a wani fim su ce shi ne annabi muhammadu ba ba su taɓa yi ba da haukansu da fitsararsu da gangancinsu wa addini ba su taɓa yin wannan gangancin ba amma an samu wani wanda suke ikirarin cewa su masu addini ne sun ɗauko wani mutum sun siffanta shi da manzon Allah wallahi wannan masifa ce jama'a na rantse da Allah Allah ba zai bar wannan abun ba sai ya dauki mataki akan wannan al'ummar in dai aka dabaki aka shiru wallahi mutum a wannan duniya hau lalatacciyar duniya ka bakko shi gama akwai mutumin da ya kai a kwatanta shi da yabar manzon Allah yabar manzon Allah akwai shi babu shi wallahi a irin wannan lalatacciyar duniya ka iya dauko mutum ka tawai shi ne annabi saboda ka wannan abin masifa ce ba abin dariya ne ba abu wallahi tallahi wannan abin bala'i ne kar ka ɗauke shi da wasa ko min kala zarratin hatta masu yin drama na larabawa in suka zo gurin da za su faɗi wata magana ta manzan Allah haske kawai suke nunawa ko murya ba sa sawa murya ba sa sawa sai dai su nuna wani haske abubakar ya zo an yi kaza umar ya zo an yi wane ne ya zo amma su ce ga murya ko hoto ko suffa ballantana mutum sukutun da guda ana ce masa wayya ma'aikin Allah kuma yana amsawa hadha zamanu li'amun nasu ta'aluhu غر خليع ودجال ومعتوه فيها المنافق wa ومنكرم وقائل الحق بين الناس مكروه Allah ka tsare mu daga bala'i da masifa da fadawa zamiyar shedan ya Allah Allah ka kashe mu da aƙidar mu ya Allah Allah ka kashe mu akan tsarin aƙida da tauhidi da sunnar manzon Allah ya Allah Allah kar ka bar mu mu halaka irin yadda wawayen cikin mu suka halaka ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu ayi hakuri mun tsawaita hudu bar saboda muhimmancin ta ayi hakuri ina ba da hakuri Allah ya kara mana hakuri ya kara mana zuriya ya sa wannan zama da muka yi na sauraron wannan hudu ba mu zaman banza ba ya Allah Allah ya tara ni da ni da ku a cikin ladan wannan hudu ba da izinin Allah Allah ka taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum Allah